sai ke ta na taguwar cewar hantsar taguwar annabi salih ita ce tafkin sa tafkin kuma sa, to wannan shi kuma hadisi ne wanda yake ba shi da asali ba shi da asali imamu ibn al-jauzi ya ambace shi cikin sa al-mawdu'at littafin da ya tattara hadisan da ba su da asali raunin da ya kai ba za a more su ba hadisan da suka zama ba su da tushe ba su da asali ba ga Allah ba ga manzo ba ga wani magabaci ma na kwana to saboda haka wannan magana ta malam ina daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya jarrabu bayi da shi wata ranka dace kai daidai wata ranka kuskure domin shi da ya faɗe shi ya faɗe shi kansa tsaye ba tare da ya ce duk da magana ba ta tabbata ba irin yadda magabata suke sun ka abu sun gaya maka su ce sai dai bai da asali ko ko bai tabbata ba to wannan duk wani matsayi na mutum a duniya to ba yadda ka iya sai ka same shi da tuba-tubai da kurakura wani abin ya faɗi daidai wani abin kuma ya kuskure inda ya daidai ka bi inda ya kuskure ka nema masa gafara ubangiji da ba da ganganci ba to wannan shine dangane da abin da ya shafi karshen karatunmu da ya gabata sai sabon karatu mala yace wal iman na an gama shi na an gama shi ba laifi mala ce wal imanu bi shafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ina daga cikin abin da yake sunna kuma tushe daga cikin tushen imani ba da gaskiya da ceton manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shugaban dukkan masu ceto ga wa zai yi ceton yace lil mutnibina al khati'ina fil qiyamati ga bayin da suke masu laifi masu kurakurai zai musu ceton a ranar alkiyama wa ala sirati kuma zai yi ceto a kan siraɗi wa yukhrijuhum min jaufi jahannam kuma zai fitar da waɗanda suka yi laifi daga cikin wutar jahannama ma'ana zai roƙi ubangiji ubangiji ya aikin fitar da su don ba shi ne mai fitowar ba wa ma min nabiyin illa lahu shafa'a babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face yana da irin nasa ceton da zai yi wa kazalika siddiquna haka na bayin Allah siddiqai masu matsayin da ke bayyana annabawa su ma suna da nasa ceton wa shuhada waɗanda suka musu akan ɗaukaka tafarkin Allah su ma suna da nasu ceton wasu salihuna da sauran nagartattun bayi walillahi ba da zalika tafaddulun kafir kuma Allah ina da falala da baiwa mai ɗimbin yawa bayan haka ne ya fitar da wanda ya so fitarwa ba tare da wanda daga cikin bayi ya shigo cikin cetonsa ba fi man sha'u cikin waɗanda ubangiji ya so ya ce ta Walƙuruju minan nari da mahtaraqu da kuma fitar da wanda za a fitar daga wuta bayan sun riga sun ƙone a cikinta wa tsaro fahma sun kuma zama gawayi ko kace garwashi to wannan gaba da malam yayi bayani a cikinta game da abin da ya shafi imani da ceto malamai na ambata cewa ceto shi ne roƙo da ubangiji eh, da bayi daga cikin bayan ubangiji suke yi wa ubangiji akan ya tserar da wani bawa daga cikin bayinsa daga fuskantar azaba ya zama ba a yi masa ba ko kuma a sassauta masa to dangane da wannan ceto malamai suna cewa sharaɗin ceto shine zama wanda za a ceta ya yi imani sannan kuma ya zama za a yi ceton ne da izinin Allah shine sharaɗin ceto ba zai yiwu ba sai da izinin ubangiji man zallabi ya shafa'u inda ku illa bi izini kuma wanda za a ceta ya zama ya ba da gaskiya da Allah yawwa illa liman irtada masu ceto ba sa yi sai ga wanda Allah iya da shi shi kuma ubangiji ina yadda da wanda ya imani da shi to wannan kenan sannan malamai suke cewa ceton ya kasu kashi-kashi akwai babban ceto da aka keɓance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi shine ceton da zai yi ga dukkanin bayi muminansu da kafiransu ta inda kafiri zai iya morar ceto shine lokacin da aka je gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewar kaga halin da ake ciki ana cikin halin tsoro matsananci ana cikin halin tsananin zafi matsananci ana cikin halin ƙishirwa matsananciya Ƙunci ya yi kunci matsananci a wannan yanayi da ake ciki shine za a roƙi cewar ajiya a roƙi ubangiji yi wa bayi hukunci to wannan yanayin fita daga cikinsa ubangiji ya fuskanci bayi ya musu hukunci ceto ne da babu ya shi domin sai da shi za a gangara tun ma wani ceton da za a fi sa ke kiransa a shafa'atul uzma mafi girman ceto to manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine yake da wannan da haka idan an tafi gurin wannan annabi ce a'a ba zan iya wannan aiki ba tafi gurin wannan ce a'a cikin ulul azmi din nan har sai an zo ga manzo ce ana laha ana laha ni ne mai wannan matsayin ni ne mai wannan matsayin kuma ya je ya faɗi ubangiji subhanahu wata'ala ya masa izini da cewar ije an gamsu da abin da ya bukata za a yi hukunci tsakanin bayi to wannan shine mafi girman ceto inda kafirai za su more shi sauraro da ubangiji zai na zai hukunci akan bayi amma maganar ceton su kubuta daga azaba babu su a ciki sai kadai abin da Allah subhanahu wata'ala ya kuma ɓantar manzo da shi na ya yi masa dama ya sassauta wa ɗan uwan mahaifinsa da ya ba shi gudunmawa a rayuwa abu talib azabar da yake ciki to shi za a sassauta masa azabarsa ya zama shi ne mafi ƙasan ƙasan waɗanda za wa azaba duk sauran masu azaba suna sama da shi sai dai ko shi ɗin ina da wani garwashi a ƙasan ƙafarsa da a ta dalilinsa ƙwaƙwalwarsa take tafasa to wannan shine ceto da zai iya morar waɗanda ba musulmi ba da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka datar da shi da shi to banda wannan kuma mala ya gaya mana cewa ba shi kadai bane Allah ya bai wa dama yin ceto sai dai shi ke banta sa da aka yi da ceton da babu wanda yake da irinsa akwai siddiƙai su ma suna ceto akwai shahidai su ma suna ceto akwai sauran nagartattun bayi su ma suna ceto abinda malam bai sako mana ba wanda su ma suna cikin masu ceto alkur'ani da kuma azumi ya tabbata a hadisi cewa alkur'ani da azumi za su zo filin tashin alkiyama su nemi ceto a gurin ubangiji game da bayan da suka tsayi wajen tsaye da haƙoƙinsu ƙur'ani zai zo ya ceci wanda ike wato rasa baccinsa saboda shi ceci wanda ike tafiyar da yininsa saboda shi karanta shi fahimtarsa aiki da shi haka shi ma azumi ya ubangiji ya hana kansa ci ya hana kansa sha ya hana kansa biyan bukatar sha'awa Allah ka cece shi to saboda haka waɗannan su ma suna cikin abubuwan da suke ceto rana alkiyama sai kuma da yace da sauran nagartattun bayi to za a iya shigar da ƙananan yara da ba su saba wa ma Allah ba cikin 'ya'yan muminai da Allah ya karɓi rayuwar suna ƙanana su ma wannan za su zo ceton iyayensu ce ko kuma me kuke jira anan suka ce ubangiji ba mu ga baban nan ba <laughs> suna bakin kofar aljanna suna jiran zuwan iyayensu su tarye su to wannan su ma suna daga cikin masu yin ceto a ranar alkiyama Allah ubangiji idan tattam to shine sai yake cewa Allah kuma yana da wata falalar da zai yi ga wanda iso daga cikin bayinsa ya zama to duk waɗannan masu yin ceton sun yi sun gama kuma don sansa don nufinsa ya ceto wani da ke cikin wuta a fito da shi saboda bai mutu akan kafirci ba ya dai shiga wuta sakamakon laifinsa an kuma hora shi ya yi kurkukunsa na iya laifinsa sai ubangiji ya fitar da shi zuwa aljanna da rahamarsa da jin kansa da falalarsa ba tare da wanda daga cikin baya ya ce ya ubangiji gawa wani can shi ma a fito da shi to shine abin da malai ke gaya mana a wannan gaba kenan dai a dunkule malai na sanar da mu cewa daga cikin tushen imani daga cikin kuma tushe na sunna ba da gaskiya da ceto da za a yi ranar alkiyama kuma yana sanar da mu cewa ceto ya tabbata zai kuma wakana a haƙƙin bawan da ike mumini kuma Allah ya yi izini da a cece shi sannan mala yana tabbatar mana cewa ceto ya koru tunda ya ce shi lilmuznibin al-khati'ina ko kenan tun daga lilmuznibin ne to kuma lil wal munafiqina kuma ba za su same shi ba saboda haka sai yake kora cewar babu ceto a haƙƙin bawan da yake kafiri ko munafiki waɗannan su za su dawwama a cikin wuta ba ranar fita Allah kiyaye to sai ci gaba ya ce wal imanu bis sirati da kuma ba da gaskiya da sirati ita ce kamar da yara ma ake karanta musu don ya zama cikin sauƙi sun kiyaye sirati wata miƙaƙƙiyar gada ce wacce take a saman wutar jahannama Allah ya yi ta ne don ƙetare wuta zuwa aljanna wasu su ƙetare da sauri wasu a hankali wasu kuma su faɗa wuta Allah ka tsare mu da faɗawa wuta ka kuma kiyashe mu to wannan shine sirati ya tabbata a hadisi manzo yake cewa shi saradi gada ce da take kan saman wutar jahannama da Allah ya sa ta domin ketarewa zuwa aljanna ya fi takobi kaifi ya fi gashi siranta ba irin sauran gada da bawa zai iya riyawa a nan duniya ba ce za a ita da faɗi wata ma haka. ka hau da mota a'a gada ce siririya da tafi fi gashi siranta ta fi takobi kaifi to wannan shine sirati to mala yake cewa yana daga cikin tushe na imani ina daga cikin sunna ka ba da gaskiya da wannan gada da ubangiji subhanahu wata'ala ita na da dura akan wutar jahannama dan a wuce zuwa aljanna ya akhudhu as-siratu man sha Allah siradi zai damke wanda Allah ya so ya damke domin yana da wasu ƙugiyoyi kamar da manzo ya faɗa da da zarar kafa ta tabbata akan siradi to su kuma waɗannan ƙugiyoyi za su kafci kafar da take kan siradi to saboda haka siradi zai kama wanda Allah ya so ya kama wa ya juzu man sha Allahu wanda kuma Allah ya so shi da rahama zai ƙetare shine ya juzu zai bi ta kansa ya wuce eh, wa ya juzu man sha Allahu ko? saboda haka wanda Allah ya so shi da ƙetarewa zai ƙetare Allah ka so mu da shi mala ya ce wa ya fi jahannama man sha Allahu wanda kuma Allah ya so shi da fadawa wutar jahannama zai fada to wannan gaba da mala ya faɗa ta yi daidai da faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya sannan za mu tseratar da wato bayan da suka ji tsoron Allah daga fadawa wuta za mu tseratar da su da tsallake sirati za kuma bar waɗanda suke azzalimai macuta kawunan su kafirai munafikai fiha cikin wutar jahannama jatiya suna gurfani Allah kiyaye to wannan gaba da malam yi wannan bayani kamar da muka ci cewar ubangiji subhanahu wata'ala ya tanadi siradi da za a bi ta kai a wuce a tafi gidan aljanna to hadisai sun tabbatar da cewa bayan da za su ketare kan siraɗi kashi-kashi ne ba salo ɗaya gaba ɗaya za su tsallake akwai wanda za su tsallake shi kamar yanayin walƙawar walƙiya akwai wanda za su tsallake shi kamar yanayin wato kyaftawar ido akwai yanayin wanda za su ƙetare shi kamar yanayin tasowar iska ta wuce haka za su wuce akwai kuma masu wucewa kamar yanayin lokacin da aka ce ga wani amali da ya kai amali ina sheka gudu yadda a cikin dabbobi irin su doki su jaki su alfadari raƙumi to ana magana gudun raƙumi ba a kwatanta shi da wani to irin amalan da ya shintama a guje to wasu kamar yanayin haka za su wuce kan raɗi wasu kuma za su wuce kamar yanayin gudun ɗan adam wasu za su wuce kamar yanayin kana tafe a je ba a je ba da haka za a wuce wasu kuma da jan gindi da rarrafe za su wuce wanda kuma Allah bai so shi da haka ba ba yadda ya iya sai dai ji shi a cikin wata Allah ya tsare mu to bayan malam ya faɗi wannan gaba sai ya ce walahum anwaru masu wucewa ta kan raɗi su tsira su kai ga gaci suna da wani haske ala qadari imani gwargwadon imaninsu to haka Allah yake faɗa cikin suratul tahrim nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atrim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir hasken bayin da suka yi ba da gaskiya da Allah suka rayu suna masu bin Allah da manzanninsa to zai zamanto yana kaiwa da kawowa ta wato ainihin gabansu yana kaiwa yana kawowa yana kyalkyali ina haskawa ta daminsu suna kuma roƙon Allah Allah ka cika mana wannan haske namu har mu kai ga gaci hakika kai mai cikakken iko ne akan kowane abu to wannan haske banda wannan aya akwai ayoyi da suke tabbatar da shi kuma sannan manzo ma a hadisance ya gaya mana cewa za a tashi al'umma su ranar alkiyama gurran muhajjali suna masu fararen fuskoki masu fararen hannaye da kafafuwa ya ce mana dalilin ta inda suke samun wannan haske min atharil wudu daga alamomin guraren da suke wanka a alwala duk inda ake alwala duk inda ake wanka a lokacin alwala zai rika ba da haske a ranar alkiyama fuska na yi hannu na yi kafa na yi to wannan haske a nan wannan bayani da malam e bai zo mana da bayanin cewar munafukai ma suna tashi da shi amma yana zama musu kwalelan waɗanda suka sauya wa manzo abin da wato an ya tafiya ba al'umma a kai suna tashi da wannan hasken amma yakan zama musu kwalele sai sun zo son tafkin manzo a da su suhukan suhukan suhukan ku nesa ku nesa ana kore su ana ba ku ba ku sakamakon sun sauya abin da manzo ya tafiya ba al'umma sun rayu a kan sabanin abinda manzo ya bukaci a tabbata a rayuwa to wannan shi ma hadisin ya tabbatar da wannan haske wanda shi ne zai haska wa bawa siraɗin nan ya ta kai ya wuce salin alam bayan wannan kuma sai mala ya ci gaba da cewa wal imanu bil anbiya'i wal mala'ika ina daga cikin tushe na imani ina daga cikin tushe na sunna ba da gaskiya da annabawan Allah sai malam ya ce annabawa domin kowa ya shiga bai ce manzanni ba da sai zama ya keɓe wasu banda wasu saboda annabi shine wanda Allah ya aiko shi domin farfado da shari'ar wanda ya gabace shi cikin manzanni shi ba a saukar masa da sabuwar doka ba yana aiki da dokar manzan da ya gabace shi ne shi dai mai jaddadawa ne kamar yadda malamai suke jaddada abin da annabawa suka tafi suka ba al'umma aka to shi manzo shi kuma shi ne wanda ake wahayin sabuwar doka zai jaddada abin da wanda ya gabace shi ya tafi ya bari kuma za a ba shi sabuwar doka ƙari a kan ta wanda ya gabace shi to shi ne manzo shi ne malamai suke cewa dukkan wani manzo annabi amma ba duk annabi bane ne manzo shi yasa sai mala yake cewa wal imanu bil anbiya da kuma imani da annaba in ya faɗa haka da manzannin da annaba duk suna ciki an fahimta ku wannan wato dandaka ce da sanin me yake yi ya sa ya haka in ba haka ban kace manzannin to sai zamanto baka shigar da annabawa ciki ba to da ka to annabi ya keri eh, manzo ka ya keri annabi da samun wahayin sabuwar doka bayan jaddada dokar wanda ya gabace shi shi kuwa annabi yakan takaita ga jaddada dokar wanda ya gabace shi ba a masa wahayin sabuwar doka wanda aka bai sabuwar doka za a yi bai sabuwar doka akan kare ko kuma rage aka abu da yake haka yake eh sabuwar dokar ta iya shafar ƙarin wani abin da babu a wanda ya gabace shi ta iya shafar ɗauke wani abu an rage shi daga cikin abin da ya shafi wanda ya gabace shi eh wannan yana eh to sannan yake cewa wal mala'ika da kuma bayar da gaskiya da mala'iku wanda su ma hadisai sun tabbatar da cewar bayi ne daga cikin bayin Allah waɗanda suke masu martaba Allah ya halicce su ne da haske kuma ya ba su ikon rikida da kamanni iri daban-daban da haka suka zama a yanayin halitta su da Allah ya musu da fuka-fukai wasu biyu wasu uku wasu hudu irin su mala'ika jibril mai wato ainihin fifike shida. wanda ya taɓa buɗe fuka-fukansa wato arin tokare dukkan wani sasanni na sama manzo Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ganshi a yanayin halittar da Allah yi masa to kuma sukan zo a siffa daban-daban kamar da yakan zo a siffar dihiyatul kalbi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka zo wa annabi Ibrahim a siffar baki to duk irin wannan kamar yadda wato ani aka turo zuwa ga maryam bata matsala laha basharan sawiya to haka to ka yadda da akwai su kuma ba wanda ya san adadin su sai Allah sannan ba sa saba wa Allah ba sa kosawa da bautarsa abin da yasa su shi suke yi abin da ya hane su ba sa yi Allah ya samar da su don zartar da umarninsu da aiwatar da abubuwan da yake so a aiwata ƙarfafa ne ba wani rago a cikinsu fyaɗa-fyaɗa ne Allah musu girman halitta tunda eh, ana magana shekaru barkatai tsakanin wato wato gefen kunne na mala'ika da kafaɗa tafiya shekaru manta wajen arba'in Eh. to da haka ba wanda ya san adadin su sai Allah to ka yadda da wannan ka bada gaskiya da shi shine mala cewa wal imanu bil anbiya wal mala'ika sannan sai ce wal imanu bi anna jannata haqqun wan nar haqqun da kuma bada gaskiya da cewa haƙiƙa aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ce ba wai ana faɗa ba ne don a tsoratar yadda wasu suke ji suke faɗa 'yan wato ainihin ra'ayin molanka sai kawai an faɗa aljanna ne an faɗo ta kawai don dai a ɗan wato sai sai ta mutane su ɗan rika jin tsoro ka a kai su wuta su ɗan rika jin cewar eh za sa aljanna don a sa su ko a hana su to wannan zindiƙanci ne ka yadda cewa tabbas wuta gaskiya ce aljanna gaskiya ce kamar da manzo ya faɗa a hadisi ingantacce tabbatacce cewar ka yadda aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ce sannan sai mala ya ce wal jannatu wan naru makhluqatan abin da yake tabbatar da ka yadda cewar gaskiya ne su ka ba da gaskiya da cewar an riga an halicce su an samar da su kuma su halittu ne ba yanayi suke ba irin yanayin zatin ubangiji da bai da farko a ada ba su aka samar da su ka yadda makhlukata ne su ma halitta su aka samar da su aka kamar da aka samar da dan adam kamar da aka samar da sama kamar da aka samar da ƙasa kamar da aka samar da bishiyoyi da sauran abubuwa da ba su aka samar da su ka yadda da haka kuma ka yadda an samar da su din ba sai nan gaba a'a yanzu haka magana da ake akwai su suna nan yawwa an halicce su an samar da su suna nan sannan sai yake cewa aljannatu fi sama'i sabi'a ka sani cewa ita aljanna tana can saman bakwai tunda hadisi ya tabbata manzo na cewa wato ita aljanna al'arshin ubangiji shi ne rufin aljanna firdausi aljanna take mafi kolin ta wanda daga cikinta dukkan koramin gidan aljanna suke bubbuga zuwa sauran ta to sai ka yi ba da gaskiya da cewa tunda an ce al'arshin ubangiji rufin aljanna ne to ashe suna can saman bakwai da ubangiji al'arshinsa na sama da sammai shi kuma ya daidaita irin daidaitan da cancance shi aka to ka yadda da wannan wasa al'arshu al'arshi shi ne rufin ita aljanna wannan ruta hatar ardi sabi'a ka kuma ba da gaskiya da cewa ita kuma wuta tana can ƙarƙashin ƙasan bakwai saboda haka ma ɗan aljanna ɗaukaka suke sama suke ‘yan wuta kuma ƙasƙanta suke ƙasa suke shi yasa an karɓi ran mumini aka yi sama da shi sai a buɗe sai a wuce da shi zai je ya samu taɓi kafin Allah ya tashi kiyamarsa ya kai ga shiga cikin aljanna gaba ɗaya da gangar jikinsu da ransa in aka nufi kuma wato ainihin sama da ran kafari sai a hana wato dama ta a buɗe sai a ƙi buɗe ce wannan ran mai ɗoyi fa da aka nufo mu da ita to sai a jefo wannan ran iyo ƙasa don ya tafi inda ya kamace shi ya fara samun tsomin taɓi kafin allah ya tashi ƙiyamarsa gangar jiki da ran su shiga cikin wuta gaba daya Allah ya tsare mu mala yace wa huma makhluqatan ina daɗa jaddadawa aljanna fa da wuta halitta su aka mu ne daga baya aka samar da su kuma suna nan an halitta su din ba maganar a ce a yanzu haka babu su nan gaba ba maganar kuma cewa za su ƙare kuma Allah ya gaya mana duk wanda ya shiga aljanna ba mutuwa ba ganin ƙarshen shiga duk wanda ya shiga wuta la ya mutu fiha wala ya ba mutuwa ba rayuwa mai daɗi za a rayu amma ba mai daɗi tura kenan ba ranar da za a ce wuta ta ƙare ba ranar za a ce aljanna ta ƙare sannan mala yake cewa qad alima Allahu adada ahlil jannati Allah ya san yawan ‘yan aljanna ko su nawa ne, ya san su. A hadisance, Ubangiji Subhanahu wata'ala ya sanar da manzansa wani kwatance da za mu iya fahimta, amma ba zai iya ba mu damar tantanciya ba. an gaya wa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama adadin yan wuta ta dalilin an gaya wa annaba Adam adadin waɗanda suke yan wuta cikin zuriyarsa da wanda suke yan aljanna ya ubangiji suwaye yan wuta suwaye yan aljanna sai ubangiji yake cewa duk cikin mutum dubu guda ɗaya shine na aljanna 999 'yan wuta kaga an dan ba da haske na asan cewar adadin wanda suke wuta sun fi waɗanda suke cikin aljanna yawa yawa na? na annabi adamu ne zuriyarsa duk ƴaƴansa duka an gane ko eh, duka ƴaƴan annabi duk mutum dubu mutum ɗaya ne ɗan aljanna ɗari tara da casa'in da tara su ne ‘yan wuta haka abin ya faru tun daga farkon duniya har ta ƙare sai kaga ga maganar yawan musulmi a cikin kafirai ai ta kara karya ba wanda kuma kada cikin su kuma musulman muminan masu riko da suna da banta sau da kafa su ma ba su ta kara sun karya ba akan yanta ci barkata malam ya ci gaba da ce mana wannaru tahta al-ardi wuta tana can ƙarƙashin ƙasa Asabi'a wacce take ta bakwai as-sufula mafi ƙasa wahuma makhluqatani da aljanna da wuta halittattu ne kad alima Allahu adada ahlil jannati Allah ya san yawan yan aljanna waman yadkhuluha da wanda zai shiga eh, aljannar wa adada ahlin nari ya kuma san yawan yan wuta wa man yadkhulaha ya kuma san wanda zai shige ta saboda haka ya sani a dunkule ya sani a fayyace mu kuma sai aka ba mu a dunkule hadisin da na faɗo za ka iya san cewa eh duk dubu ɗaya ne na aljanna ɗari tara da casa'in da tara su ne na wuta to daga farawar duniya zuwa ƙarewa in an tarkace 'yan wuta nawa ne allah ne kawai ya sani daga farawar duniya zuwa karewa in an tarkace 'yan aljanna su nawa ne Allah ne kawai ya sani an fahimta ko sannan mala ya ce la tafniyani abadan da aljanna da wuta ba za su kare ba har abada ba su da ƙarshe la tafnayani ko ba za su kare ba Kuma ma'a illahi tabaraka wa ta'ala suna nan yadda ubangiji zai wanzu su ma za su wanzu wanzuwar ubangiji ba irin wanzuwarsu ba ne wanzuwarsu ba irin ta ubangiji ba ce domin su da za su wanzu ai da ba su aka samar da su shi ko ba sanda babu shi saboda shi tabbatacce ne tabbataccen da bai da farko bai da ƙarshe su tabbatattu ne tabbatuwar da da babu daga baya aka samar an fahimta ko kada zuciyarka ko tunaninka ya daya maka cewa in an ce wuta da aljanna za su dawwama to kuma an ce Allah ma zai dawwama to kenan yaya eh aqida ce ta wasu ahalus sunna suke da tunanin cewar ba za a ce aljanna za ta dawoma ba za a ce wuta za ta dawoma ba saboda ayan an faɗa haka ai Allah shi ne mai dawoma a wannan gajeren zangon tunani ne ke haifar da haka idan tunani mai ba da gaskiya da wahayi ne ya san cewar e Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul sau da haka aljanna za ta dawwama wuta za ta dawwama irin dawwama da ta cancance su Allah dawwamamme ne irin dawwama da ta cancance shi shi babu farko a tattar da shi amma su da babu su aka samarta su tabaraka wa ta'ala wanda albarkatunsa sun yawaita kuma ya ɗaukaka aljanna da wuta za su tabbata su dawwama abadal abidina wato dawwama da tabbatar masu dawwama da tabbata tunda ubangiji zai tabbata tabbatacce ne aljanna za ta tabbata tabbatacciya ce wuta za ta tabbata tabbatacciya ce ai idan aka riga aka gama hukunci yan aljanna suka tafi aljanna yan wuta suka tafi wuta kenan ana gaya mana cewa tunda an ce ba su ba mutuwa babu rayuwa mai daɗi su 'yan wuta ba su ba mutuwa sai rayuwa ta morewa da miƙe ƙafa da holewa su 'yan aljanna ashe za su ci gaba da dawoma ne ko sai aka ce abadal abidina iya dawomar masu dawoma. an fahimta amma da dawomar wuta da ta aljanna da ta bayan da suka shiga aljanna da ta bayan da suka shiga wuta ba irin da goma ubangiji ce mana ya ci gaba da cewa fiye da harin na ƙarfafawa yi yadda abadal abidina take haka da dahiri na take iya wato ɗorewar zamani da tawomarsa tunda ai zamanin da waɗancan za su kasance a wuta da zamanin da waɗanda za su kasance a aljanna da ba shi da iyaka ai shi ma yana daga cikin abin mai ɗorewa. ba irin zamanin duniya ba ne da zai zo ya wuce da da shi da kuma baya kuma ya zama babu shi sai mala ya ce wa adam kana fil jannati albaqiya almakhluqa ka ba da gaskiya ina daga cikin sunna ina daga cikin tushe na imani ka yadda cewar annabi adam ya taɓa kasancewa a cikin aljanna Allah ya taɓa shigar da shi gidan aljanna an gane ko wa izu kulna ya adamu sukun an tozo ka ce kai annaba adam ko da masu ku je ku shiga cikin aljanna ku zauna to ka yadda da wannan ka ba da gaskiya da shi imani ne da alkur'ani imani ne da sunna albaqiyatul makhluqa wato wannan aljannar da ya shiga halitta ta aka kuma tana nan mai wanzuwa ce fa ukhrija minha daga baya sai aka fito da shi daga ciki saboda sabo dan ya ci bishiyar da aka ce kada ya ci matarsa ta ci biyar da aka ce katta ci sakamakon haka sai aka musu ukoba da fitar da su daga cikin gidan aljanna aka ladabtar da su da fitta su daga cikin gidan aljanna aka yafe su bayan tuba da suka za kuma su koma wa aljanna su to ka ba da gaskiya da wannan yana daga cikin sunna yadda da wannan yana daga cikin tushe na imani mala ce fa ukhrija minha ba'da ma asalla aka fitar da wato ani annaba adam daga cikin gidan aljanna a sakamakon ya saba wa Allah bayan ya yi saƙo wannan sai ke cewar aljanna ba ta cancanci masu saba wa Allah ba musamman wanda za su dawwama a kai har mutuwa saban da ya zama zai fitar kai daga musulunci to wannan dawwama ce a wuta aljanna ba cancanci da haka wanda kuma zai shige ta daga cikin bayi mai sabo to shine sai bayan an tsabtace shi an tsarkake shi yayi kurkuku a wuta sannan kuma ya tafi gidan aljanna mala yace wal imanu bil masihi dajjal har yana daga cikin sunna shi yasa ya kira shi sharhu sunna duk bayanin sunna yake ta ina daga cikin sunna ina daga cikin tushe na imani me al'imanu bil masihid dajjal ba da gaskiya da dujal mai shafaffiyar albarka dujal mutum ne daga cikin mutane shi ne mahadin yahudawa da suke jira kuma akwai mahadi da ahli sunna suke jira wanda yake dangi zuriya ta wato alhassan jikan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo a ƙarshen yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama akwai kuma mahadin 'yan shi'a da suke jira sun ce na nan raye na cikin wato gidan ƙasa shi ma zai bayyana yanka to dujan shi ne mahadin yahudawa da suke jira shi mutum ne daga cikin 'ya'yan annabi adam ɓangaren fanɗararru bujirarru annabi yake cewa fari ne kamar yanayin shigen kalar farin jaki haka sufarsa take yana da doro mana ya sunkuya bayansa ya bokare sannan yana da ƙaton goshi sannan kuma a kan goshinsa an rubuta ka fa ra a wata ruwayar kafirun cewa shi kafiri idansa ɗaya a talitsa yake kamar talibatsen inabi ɗayan shine ike ike gani da shi shi ma yana yin wato yanayin wani kore-kore bai da kyan gani ɗaya eh. sannan Allah ya jarrabi al'umma da shi na an ba shi wato wasu tafki guda biyu ɗaya idan ka kalli tafkin wuta ce take ci kadan-kadan ɗayan kuma wato ruwa ne malala idan ya zo gari ikirayi mutane wanda suka bi shi to in kaga ya ɗauki mutum ya saka cikin wannan ruwan malala zatanka an sa cikin jin daɗi annabi ya ce to cikin azaba ce ya shiga wutarsa ba shi ba fita ana fara so mun taɓa ta azabarsa ta wuta wanda kuma ya ɗauka ya cilla cikin wutan nan da ake ga tana ce ga dangadan ana zaton wato cewa ai ya azabtar da wanda ya kiyata da shi to cikin jin kai da rahama ya jefa mutum so mun taɓa mutum zai fara na wato rahama da zai fuskanta ta ubangiji da ni'ima zai zo i kwana arba'in kacal a duniya rana farko annabi ya ce tsawonta kamar shekara rana ta biyu tsawonta kamar wata rana ta uku kamar sati in ka cire kwana uku a cikin arba'in saura talatin da bakwai su kuma zai yi su kamar sauran kwanakin da aka sabai a waɗannan kwanakin da zai yi arba'in babu inda ba zai ratsa ba a duniya sai guri uku ba yadda ya iya ba zai shiga makawa ba zai shiga madina ba ba kuma zai je baitul maqdis ba an sanya wato mala'iku masu ba da kariya da kore shi daga yiwuwar shi malam a wannan lokacin baitul maqdis ta koma hannun musulmai ko tana hannunsu ko ba ta hannunsu ba yadda iya ba zai shiga ciki na'am to dangane da abin da ya shafi shi dujal annabi yake cewa bai bar wata babu wata fitina mafi girma da ya bari da za ta samu al'ummarsa irin dujal shi yasa duk sallah yake neman tsare daga sharrin dujal Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al qabr wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min fitnati al-masih ad-dajjal yace kuma mu ne tsare daga shi an ba shi wasu abubuwa na kamar da ido ko kamar wato anin a ce wato anin talala mai kamar sake yanzu ice a yi ruwa kaga ana ruwa ice a ɗauke ruwa kaga an ɗauke ruwa inda ya shiga ikiraye suka imani da shi kaga wato komai nasu yana ci gaba abubuwa suna dablub inda ya je ya kira aka watsi da shi aka ce mun gane kamar san kai ne sai ka ga wato anin abubuwa sun koma baya gari ya kayau babu ciyawa ba kaza ba kaza dan jarraba ta ubangiji sai dai an batan Allah ya zama abincin irin waɗannan mutane na cewa zai zo da ganga yana ke. Ah. wannan duk kwashe-kwashe ne hadisin bai zo da magana ganga ba to wannan shine dujar a takaice a ba magana ganga a hadisan da su sun sa ake cewa wai hmm. su Michael Jackson the agent sun sani ba wani magana idan aka ce dujar yana da tasiri har ga wanda na na gaskiya ba tasiri yake da shi ga wanda ya riga ya mutu ba abin da ke faruwa shine a cikin rufa idansa da ike zai ce da waɗanda suke zagaye da shi idan ya sami irin ƙauyawa kai ka ba da gaskiya da ni in ta san maka babanka da babanka don ka sanni ɗin ba ba na wasa ba ni ɗin nan ni ne abin abautawa don shi ma yana da awar allantaka saboda haka sai wato ainihin a ga cikin shekarun da suke raka shi suke taya shi kawai sai kawai a jiya ce kai baban wani taso sai a ga aljani shaidani da irin sifar baban wani na kwame da kwame ina kai dana bi shi wannan ne abin abi to wani yana daga cikin jarabarsa da fitinarsa yanzu yake cewa wanda Allah ya datar da shi rike farkon suratul kafi aya goma ko ta to ba shi ba faɗawa fitinar tujar wadda aka sai ma a karance ta duka kawai a haddace a iya karewa in ka mutu akan imani kuma ko kana raye inda imani amma tafiyar karshe ba za ta yi wannan bayanan da manzo duk za zama maka fitila da hasken saninsu da gane shi da bai da kyan gani mummuna ne Allah ya tsare mu da shi wa yanzilu Isa ibn Maryam kuma annabi Isa dan Maryam zai sauka a ƙarshen wato ainihin zamani gab da tashin kiyama ina daga cikin manya-manyan alamun tashin alkiyama annabi Isa dan Maryam yanzilu fa yaqtulu dajjal zai sauka ya kashe dujal masihul baraka zai sauka ya wato ainihin kashe masihul dajjal eh, kashe masihul dalala mm. wa ya zai kuma ya aure ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم zai kuma yi sallah bayan tsayayyen bawa daga cikin al'umar annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zai bi sallah shi ma yi aiki da dokar da aka saukarwa annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi waya mutu zai kuma rasu wa ya dafanuhul muslimuna al'ummar musulmi su binne shi kamar da suke binne kowa annabi isa bayan ya tabbatar da adalci ya ruguza cross-cross ya kashe aladai haka za ta faru sannan bayan haka hmm. mala ya ce wal imanu wanda wannan gabar ita ya kamata a ce mun tashi sabuwar gaba ce eh, sai mu tsora da ita da kuma abin da zai biyo ba sati mai zuwa insha da mun cinye lokacin da aka ce annabi isa zai sauka ya kashe shi zai shi ne zai a bayan wannan a bayan ma zai shiwa bayan wanda itarar cikin wato al'umar annabi Muhammad wanda yake tsaye da al'amarin musulmai ike jagoranta su yake tafiyar da al'amuransu annabi isa zai bi shi sallah bayansa mana duk wanda yake tsayayye na bin allah a lokacin nan annabi isa zai bi shi ya aiki da abin da aka saukar annabi muhammad na yin sallah da dokokinsa wala ingancin cewa hadisi da yake mahadi zai bayyana ka gane ku zai yi annabi isa bayyana yawa idan ya riga rigaye shi bayyana shi kuma ya zo zai salla bayansa mahadi mana wannan mahadi shine mahadin da ahli sunna suke jira wanda suke jira kuma mahadin yan shiya yawwa sai kuma mahadin yahudawa duk za su haɗu eh, da mahadin yahudawa da mahadin ahli sunna mm. shi ne na shi a tatsuniya ce ce eh. eh. wannan a eh to a ah, tarihin da ubangiji subhanahu wata'ala ya bayar na shi annabi isa da ba bayanin ya aure duka ba bayanin ya aure a ciki da yiwuwar farkon aure ne in kuma ya yi ubangiji ne bai gaya mana ba to kaga wannan da zai yi ƙari ko? wannan masu abin nan din na ah, as wa shuhada'u wa salihun ya as wa shuhada'u wa salihun masu eh, ceto shi shahidai ai su ne wanda suka mutu a filin daga wani su ne mafi kolin shahidai masu mutuwa a filin yaƙi wajen ɗaukaka addinin Allah amma a shahidan al'umma annabi ya ce suna da yawa akwai irin wanda ya mutu a annoba kamar amai da gudawa ko wadanta cikin cututtukan da ake iya a ta mutuwa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci irin wanda wuta ta ce irin wanda ruwa ya tafi da su irin wanda gini ya faɗowa matar da ta mutu a naƙuda wanda ciwon ciki ita niƙe ya mutu waɗanda ta shahidai ne to za su samu dama da falala da ubangiji zai musu nasu ceci waɗanda ba su kai su kima da daraja ba to wajen ceton na shine ya ubangiji gawa ne bawanka na ƙwarai ka taimaka ka cece shi ka fito da shi daga yanayin da zai shiga ciki ko kuma daga yanayin da yake ciki sai ubangiji ya amsa musu ceto ko tun da kun rayu kun mutu a kan bina har kun yi ta ranku kuna masu fuskantar jarrabata da kuma wato aiki da abin da na ce a cikin yanayin jarrabar da kuka tsinci kanku a ciki hmm. na amsa bukatar ku sai a ɗauko wannan ba daga yanayin da yake ciki sai a da da shi yanayin da yafi wanda yake ciki eh. to da kamar yanayin yadda za a yi wa annaba da manzanni wannan falala da martaba su ma za a yi musu irin tasu malace wasalikun din nan eh nagartattun bayan da ba shahidai ba yanzu malaman da suke bayan doron duniya a yanzu hmm. mutum duk yadda ya kai ga kololuwan malantakansa da yadda ake masa ba za a iya sashi cikin masu wani ceto ba wani lokaci a zai iya zama a in salaha nagarta dama ita ce a ce kana bin Allah kana bin manzo sallallahu alaihi wasallam ka rayu akan haka ka mutu akan haka so da ka za a iya samu cikin malaman da suke raye da ma wanda ba su zo ba sai nan gaba su ma su zama suna cikin wanda za su yi ceto a cikin bangaren salihan bayi eh, muna fata mu wannan duk muna ciki eh. eh. imanu bil masihi dajjal din tunda an bayyana mana zai zo kuma ga abin da zai kuma mutum ne idan an je lahira shi ma za a misali za a ware masa gidansa a lahira ne ko kuma matsayin jarabawa zai zo a duniya ina cikin yan wata ai <laughs> kafiri ne shi da maliki dauke da tambarinsa a goshinsa kafirun eh eh ba laifi alam kamar yadda mutane suke gaisa da yan uwansa tun da a gaisa ce ya gida ya harkoki ya koyar koyar in eh, malam wata sabuwar gaisuwa ce sai a ce maka wai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ji kuma ya ya soyayya kai kawai dai zadi a tambaye ka ya manzon wannan baragada ce cewar ya soyayya ta da shi me kake so ka sani kai ne mai hukunci akan sona da shi gaske ne ko ba gaske bane ai bincike ne akan wani abu da ya shafi imani nan kuma wani abu ne da ka wa ubangiji kayansu da wannan gaisuwar tana da asali da sahabbai sun yi ta su da suka fi kowa kusanci da ubangiji da bibiya gare shi eh, da in an kamu da musulmi a cikin gaisuwa da shi da za a yi bayan assalamu alaikum wa alaikum salam ko kuma ta gargajiyarka da kake ko a balarabe ko a bahaushe ko a wani yare sabahul khair ko kuma barka da asuba ko ina kwana ko ina yini ko sai dada ne ko waye da sauransu to da da akwai buƙatar a shigo da wannan a cikin gaisuwar musulmi da sai a ce lalle in ka dan uwanka musulmi sai ka tambaye shi ya imaninsa da manzo wannan shirme ne bid'a ce na'am ni har yanzu abin da yake an bani matsala game da al'amarin annabi isa shi ne. kasancewar gidawo a matsayin annabi ba mu ba to kuma zai aiki da shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya dawo kasancewa a damun san cewa akan yi wa annabawa wahayi ba da sabuwar shari'a a kan shari'ar annabin da ya gabace su to shi idan ya shi ma zai yi a masa wahayi da bi shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko zai aiki da hadisi ne kamar da mu muke noma idan ya aiki da hadisi normal kamar yadda muke yi ya farfado ya jaddada abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tafi ba al'ummarsa a kai yana nan akan matsayinsa na annabi mai farfado da abin da wani manzo ya gabace shi da yiwuwar a masa wahayin wani abin da ya disa shi a cikin al'ummar a sanar da shi shi da yiwuwar kuma ya tarar da abin bi ne ba a yi amma kuma ya jajirce ikira a kai har a dawo abu kowanne zai iya ɗauka idan an keɓe aka ce kaza ne banda kaza ina buƙatar nasi amma barinsa da faɗinsa shine ya fi zama daidai tunda an sanar da muɗin ana iya wa annabi wahayi na wato tabbatar masa da abin da abin da wanda ya gabace shi zo da shi don i ɗora al'umma a kai ana iya kuma ba wahayi aka yi masa ba abin da izo ya na wannan manzan amma ba a damu da shi ba tsararu ne suke ci gaba da haɓaka shi da jaddada shi har waɗanda ma ba su karɓa ba su karɓa su ci gaba dai to kowanne zai iya faru eh, ba matsala a ciki na yawa kasancewar ya tabbata akwai arwata goshinsa eh a inda aka ce wani batacce ne ai dabara kuma babu ita wani wayo ya kare to yanzu guda nawa ne suke da karatu da ilimi da basira da wayewa da gane karatu amma suke kan kishiyar tafiya sunna ka ja aya i gyara ma ka ja hadisi ce dolan banza ba ma haka yake ba gaya ma ba daɗi saboda ka kishance shi ko hmm. zai gaya maka ce wannan hadisin ruwa yau wane ne wannan ta ce yi maka filla filla amma kuma baya kan abin da sunna take kaga ashe ba sanin bane da can za iya samun wanda ya sani amma ya biye masa saboda son zuciya irin batan yahudawa wani kuma jahilcin ne wanda galibin za ga dama a ƙarshen duniya jahilcin ya fi katu kana neman taciyar wanda suka dama yana daga cikin alamun tashin alkiyama bai masu ilimi da mutuwarsu sakamakon macewarsu sai a waye gari sai batattu jahilai kidahumai su bata su bata hmm. Allah ya tsare mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله illa انت يوا akwai bawan Allah da ajiya da muka zo magana karatunsa aka zo wata gaba na ce ba ta bayyana gare ni ba yana da kyau kuma duka aji sannan muka karanta sati da ya wuce muka karatu da shi iban eh, da na jiya ai farkon babin mun karanta shi satin da ya wuce ne muka yi shi shine babin wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah babin faɗin Allah maɗaukaki daga cikin mutane a wanda yake da ƙarfi kishiyoyi ga Allah ina ƙaunata su yana son su irin sanda da wa Allah to a wannan gabar mala ya kawo wannan aya ya kuma biyo da ayar da ke cikin surata kafir ita ma wacce take magana cewa kul in kana aba ukun ko to sai aka jero su abin da ya shafi wato babani iya ya'ya ko yan uwa to sai da aka jero su har su takwas su kasuwanci wa tijaratun shauna sada haka to shine a cikin karatun da muka yi muka gama da sati ya zagayo sai muka shiga maganar mas'aloli na wannan darasi to shine malamin sai tashi a gaba ta goma sai ce almas'alatul ashira alwa'idu ala man kana samaniyatu ahabbu ilaihi min dini Allah ya ce zai yi narko ya alkawarin azaba akan wanda wato ainihin ya fi ƙaunar ya fifita abubuwa takwas ɗin nan da aka faɗo akan addininsa sai ce wata za ta sauna kasara din sai a ƙarshen aya sai ce mai fata rabbasu cewar fata rabbasu hatta ya ce Allah ku yi zaman jira ku yi kirdado ku wato ainihin zaman daku na za ku ga me zai faru da ku sakamakon kun fifita iyaye 'ya'ya yan uwantaka hmm. harkar kasuwancin duniya da waɗanda takwas akan bin tsarin da Allah ya ce abi hmm. to shine matsalar sai yake cewa a karatun da muka ina sanar da mu tabbatar wato narko na azaba alkawarin azaba daga wajen ubangiji akan wanda ya fifita dangi ko yan uwa ko iyaye ko makamancin haka akan addininsa hmm. to da ya ce samaniya din sai samaniya ta ce mu kamar ya samaniya an fahimta ku to wanda ita ce samaniya din nan Allah ya samu dace amin hmm. wannan haka yi